Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon Africa TV3 barkanku da wannan lokaci sannunku da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na fahimta fuska. Shirin fahimta fuska shiri ne da yake kawo muku maudu'i inda muke tattauna da malamai domin mu fahimci wannan maudu'in kuma daga baya za ku ji ra'ayoyin zakakuran matasa da kuma fahimta su akan wannan maudu'i da muka tattauna a kai. a cikin wannan mako cikin ikon allah ina tare da malam jazuli ismail sankara inda za mu tattauna tare da malam akan maudu'i mai matukar mahimmanci wato abin da ya zama ruwan dare mai gama duniya wato wani abu da ake cewa koyi da kanka me ake nufi da koyi da kanka shine rashin zuwa gaban malami ka ɗauki karatu sai ka ga mutum ya mayar da kansa shine ɗalibi kuma shine malami wato ka ɗauki littafi ba tare da ka je gaban malami ba ka ce a haka za ka samu ilimi ko kai karatu da haka to za mu ji wani irin illoli hakan yake haifarwa kasancewa masu iya magana sun ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi zan so kai tsaye in ba wa malam jazuri dama domin ya yi wa masu kallon mu sallama sannan kuma ga dangadan mu shiga cikin wannan maudu'i akaramaka Allah barka da shigowa cikin wannan shiri na fahimta fuska assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to akaramaka Allah kaji a taken maudu'in namu yau za mu tattauna akan illolin rashin zama a gaban malami ka ɗauki darasi mutum sai ka ga ya zama shine ɗalibi kuma ya zama shine malamin kansa to cikin ikon Allah a tun daga malam a zaune na san za mu ji wasu illoli hakan suke haifarwa kuma daga baya akwai 'yan uwa matasa su ma da za su shigo kasancewar dama taken shirin namu fahimta fuska mu ji su kuma wasu eh, irin fahimta suke da ita akan wannan maudu'i ah, ah, akramakallahu wace irin ah, wace illa rashin karatu a gaban malami yake haifarwa ga 'yan uwa ɗalibai wasu wasu salamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hakika wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci musamman kuma a halin da ake ciki a yanzu musamman a alamul islami gurare da dama za ka samu cewa ɗalibai sun karkatu zuwa ga karatuttuka da kansu ko kuma littattafansu su ne malamansu ba tare da cewa sun koma zuwa ga malamai ba domin ainihin wato ɗaukar wannan karatu daga gurinsu ko kuma koyar wannan karatu da fahimtarsa daga gurin waɗannan malamai hakika ko shakka babu wannan matsala ce da ta daɗe malamai suna maganganu a kanta kuma an yi rubuce-rubuce da bayaninnika wanda sun isa su gamsar da mutane to amma har kullum shi shaidan baya so ya bar mutane ya ga sun yi aikin da zai amfane su e, wasu ya tsare su ya hana su yin karatu daga cikin ɗalibai wasu kuma sun fi ƙarfinsa ko sun ci nasara a kansa sun yadda za su yi karatu ɗin to amma kuma ba su yadda su yi a gurin malami ba suna ganin kaskanci ne idan suka zauna a gaban malam wane ko ya yi tsufa ko kuma ya yi rashin wayewa ko karatunsa ya yi kaɗan ko kuma suna ganin su ma za a ɗauka har yanzu ashe ba malamai ba ne ba idan har suna zuwa gaban malami suna daukar karatu kuma shine zaka ga ma mutum ya samu wata dama da zaka ji mutum yana kamar buga kirji yana ani ba ma ni da malami eh, to yawwa mutum yana shi ba shi da malami tunda ba a gan shi a gaban kowa mm. yana karatu ba to duk wanda ko ba shi da malami idan ne malamin sa wannan shine abin da malamai suke cewa gaskiya ne so don haka eh, wannan matsala ce wadda take eh, sananniya a addinin musulunci idan muka koma tun daga farkon addini tun daga farkon al'amari ga wannan addinin za mu ga cewa Allah tabaraka ta'ala yana cewa da mu wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa ilimin wannan na addini wannan fahimtar addinin musuluncin wannan karatuttukan da ilmukan gaba daya Allah ta yana sa ne ma'ana in aka ce talaki cira daga bakin malami ma'ana ya zama abin cirarsa kai daga bakin malami ba wai littafi ka ɗauka ka ainihin karanta ka fahimta ba so wannan shine abin da ya bayi zuwa ga cewa mala'ika jibrilu shine malamin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake koyar da shi ainihin wato alkur'ani tare da fahimtar addinin gabaki daya su da haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana koya ko yana karɓar alkur'ani ta hanyar koyo cira daga baki daga gurin mala'ika jibrilu babu wani lokaci da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama. ya ɗau wani karatu ko kuma ya yi wani abu min tilqa'i nafsihi kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna cewa an sha neman da ya bada wasu ayoyi ko wasu fatawoyi daga hannunsa ko daga ɓangarensa ko daga tunaninsa domin jarrabawa daga gurin su yahudawa domin sun san in yayi haka to ba annabi ba ne ba su wannan ta sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam allah ya sanya an yi masa malami wanda zai karantar da shi shine ma'ana zai ke samu daga gurin mala'ika jibrilu zai ke koya daga gurinsa abinda da yake tabbatar mana da cewa koya yake yi kuma kokari ake a tabbatar da cewa fahimtar da take daga Allah ita ce manzan Allah ya samu ya koya shine yadda mala'ika ya yake zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a watan ramadana suke al alqur'ani idan da ba ana nufin cewa a koyi karatu daga gurin malami bane ba yayin da ya zo ya bashi shikenan magana ta wuce to amma yana dawowa saboda ta'akid da tabbatarwa da ainihin wato eh, nuna cewa eh abin nan da yake daga Allah shi manzon Allah ya fahimta yake isarwa mutane to wannan ita ce hanya ta koyo wadda ainihin wato aka faru da ita a cikin wannan addini kuma ita ce hanya mafi inganci wadda su ma sahabbai bayan an tabbatar da manzon Allah ya koyi karatun nan ya koyi alkur'anin nan ya koyi sunnan nan da ake saukar masa su ma suka karba daga gurinsa da ka za ka samu ko da sahabi ya tafi kasuwa to idan ya zo ba ci ake cewa ina abin da aka rubuta a gaban manzon Allah kuma in karanta ba yakan je ya nemi yan uwansa sahabai waɗanda suka zauna a gaban annabi suka ainihin wato ji abin da manzon Allah ya ce suka cira daga bakin manzon Allah to sai shi ma sai su koya masa da haka zaka gani su sahabai a cikinsu malaman juna ne wannan ɗalibin wannan ne wannan ma ɗalibin wannan ne to duk abin da malam bai zamanto ya zamanto hanyar da magabata suka bi suka tsira to ita al'ummar wannan za ta bi ta tsina in ko ta saba mata to za a samu bata za a samu ainihin taɓarɓarewar al'amura za a samu lalacewa na kara makalla ban ka tsinin fashin ka ba kasancewa ga shi malam ka mana bayani abin tun daga farowarsa tun daga kan mai gida kwata-kwata annabi mm, muhammad sallallahu alaihi wasallama ga suna mudarasa da mala'ika jibrilu mm. kuma dama mun sani cewa da abin da annabi ya su ma sahabbai suna kokarin mm. su yi koyi da shi to kaga za mu ce annabi shine malamin sahabbai mm, to amma aka rama kallashin baka ganin a baya baya ko a cikin tabi'ai ko salaf ba a samu haka wanda yake irin karatu haka da kansa ba mai bi da kanan aka wasu suke ko suna da makama da za su kafa hujja da ita shi su ma suke karatu da kansu babu wani dalili ko wani zamani da aka wanda aka ce ɗaliban ilimi sun wadatu daga malamai bi ma'ana ba su da bukatar su zauna a gaban malami su yi karatu shi ya saka tun daga salaf ɗin aka samu wannan ibarar da cewa man kana shaykhuhu kitabuhu fa qata'uhu akthar min thawabihi duk wanda ya zama littafinsa shine malamin sa to kurakuransa sun fi daidainsa yawa wannan ibara ce da aka same ta tun daga magabata tun daga salaf suke ta ainihin wato karrara ta take ta maimaituwa a ainihin wato bakin maluma suke maimaita ta shi yasa aka aka samu imamu shafi'i allai masa rahama da ya taso gurin imam maliku aka kawo shi dalibin imam malik ne babu wata na kasa da ta samu imamu shafi'i dan ya kasance shi dalibin imam malik ne ko ba haka bane da haka yana alfahari ma yana munna yana komai kuma duniya tana alfahari shi ya saka da wani yake yin zambo ma ga 'yan malikiya cewa ainihin wato man da mazhabin nafis fa alaihi mazhabi ibn idris sai shi ma wani ya rubuta kofar shagonsa cewa fa fala ya yakunu zalik wa shaykhuhu imam malik cewa shi dalibin imam malik ne kuma imam shafi'i yana alfahari da wannan baya ki baya abin nan cewa ya koyi ilimi ne ya koya kuma shi ilimi a daman a gurin daliban ilimi ko a gurin malamai na hakika ilimi shine ka ce wani magabaci ya ce amma ka ce kai a karan kanka to wannan kimarsa komin girman ka a fagen ilimi kimarsa ba ta kai ka ce wani malami ya ce ba wato an kana makalla idan na fahimta mm. kasancewa ma mutum yana da malami wata kima ce wata daraja ce wata daraja ce shi yasa duk wani mutum da za a baka tarihinsa a alamin islami a mm. fagen ilimi to mm. za a fara maka da malamansa ne in an ce wane wane wane ne sai a ce to shi yi malamansa su waye malamansa wannan malamai nasa su za a duba sai a kalli darajarsa mm. sai a ga zai sami kima ko kuma ba shi da kima saboda me saboda yana da malamai ya samu ilimi a gurin su malam wane su malam wane wanda alamin islami ta yarda cewa waɗannan mutanen malamai ne su wannan shine abin da ainihin wato ya tabbata imamu shafi'i da kansa mm. yana cewa man tafaqaha man tafaqaha fi butunil kutubi yake cewa me faqad dayya al a aw dayya ce duk wanda fitukunsa iliminsa na addini da fahimtarsa da addini kawai yinta yayi a cikin littattafai kawai littafi yake zuwa yake ɗauka yake karantawa ya fahimci addini ya fahimci karatu ko yake ganin haka shine da dai ko haka shine abin da ya kamata a yi ya ce to hakika ya bayi a haka hukunce hukunce ya tozartar da su ya ainihin wato walakantar da su da haka shi ilimi ana yin sa ne ta me ana yin sa ne ta ainihin wato hanyar talaki musamman ilimin alkur'ani idan shi su malamin qur'ani kafa amma ana ganin haramun ne koyan alkur'ani ba ta hanyar talaki ba imana ba ta hanyar karɓa daga baki da baki ba saboda ilimin alkur'ani yana da abubuwan da babu yadda za a ka shiga littafi ka koye su domin yanzu aka ce ita itashili ko irawu ko i'idikali a ainihin karatun alkur'ani ba yadda za a yi mutum ya iya don ya je ya ɗau littafi ya karanta ba za ka iya ba a littafi ba za ka ga izhari ko idigami ba ba za ka iya ganewa ikfa'i ba ba za ka iya gane kalkala ba dole sai malami ne zai koya ma sai ka cire ta daga bakin malami za ka ɗau alkur'ani yau wanda yake hannunmu ka ɗauka ka ce za ka karanta shi sai ka je ka samu wani gurin babu komai abun an ce kuma za a sa wani abu ma dole ne فلما جاء lahu قال أتمدونني بمال فما آتاني الله قوله فما آتاني الله خير مما آتاكم آتاني أنا أقول منين كم وصليني بابا حرفهم ذاك wasali. wa ma atani Allah babu harafi an yi wasali to in dalibi ya zo ya karanci larabci kawai shi zai karanta ya dau littafi zai yi ganganci kamar yadda na wani dalibi da dama sun zo ya mutu ya zo ce maka wa ya qaumi maliya wa ya qaumi mali ad'ukum ila najawati wa tad'unani ila na ad'ukum ila najati fa ya wannan wawun din ya daura ta harafi wannan an rubuta ta amma ba za a karanta ta ba wato sai da ka ambaci larabci a karamaka kallawa su ma ina ganin Eh, ya kamata zan zo nan insha Allah mm. akwai wanda zaka ga kasancewa zai ɗauki ko zai ga abu an rubuta da larabci ko zai ɗauki wani abu da larabci ya karanta mm. wannan abin ban sani ba ko shedan ne yake sa mutum sai da shi ma fa yanzu ya zama wani gagarin malami wani shehin malami da tun da dan larabcin nan ne karantawa kuma yau kuma dama dai mm. duk takamar kowa dai mm, ka zo ne ka ja da larabci ka fassara da yaran ka to na iya shi na iya karanta zai iya fassara to amma mafhumin kuma ai ba zai iya gane mafhumin ba domin fahimta ake nema so ake ka fahimtar da jama'a wato ba karanta ba so ake kurin ka karanta musu shi shikenan ba so ake ka fahimtar da su to fahimtawa kuma bata kaita da iya zahirin abin da yake ba idan ka shiga malaman usul sai su ce maka a akwai zahirin nasi zai ce maka akwai hukumul mukhalafa hmm. akwai hukumul muwafaqa sai su ce maka akwai ne akwai ainihin wato eh, abubuwa da dama ga su nan wanda suke kunshe da nassi wanda yake ba iya wannan ah, ma'anar mubadarar kadai ake magana da ita ba kuma malaman tafsiri zai ce maka wannan ayar ba ma'anan mubadara nata ita ake nema ba hmm. a'a akwai wani abu wanda yake ne wanda yake tare da wannan aya din yake ainihin wato na ma'ana wanda shi ake nufi ba wannan wanda kai kai tsaye kake gani ko ka ji ba to ba shi ake nufi ba ba shine ma'anar ainihin ayar ba hmm. so kaga inda dai ku akwai haka a cikin nusus na shari'ar musulunci to hakika ko shakka babu dole ɗalibi yana da buƙatar malami wanda zai shirya da shi zuwa ga abin da ake fahimta ga abin da ake so a bayani wato kasancewa akaramar kallawa wannan abun ina ganin ba wai iya cutarwa illa za ta tsaya ga shi bane ba mm. kafin mu je illa ga shi karan kansa mai aikata irin wannan ɗabi'a ta kasancewa shine malamin kansa ko kuma malamin sa littafinsa mm. zan so in tambaya akram kallahu shin wannan abin yana da wani tasiri ko kuma wata illa da yake haifarwa a cikin al'umma to hakika ko shakka babu wannan abin shi ya haifar da fitintunu da dama da alamin islami take ciki mm. ma'ana tsanani ko a ce tashaddud a cikin addini tsanantawa wuce gona da iyaka da tatsarruf zafafawa a cikin sha'anin addini wanda yanzu ya haifar da samar da ƙungiyoyi da ainihin wato ɓangarori da rabe-raben kai na al'umma musulmi da kuma ta'addanci da zub da jini da ƙungiyoyi da suke halakar da al'umma duk da sunan addini duk wannan abubuwan su ne makasudi shine babban abin da yake jawo. mutum zai tashi ya je ya ɗau littafi ya karanta littafin nan bai san waye ya rubuta wannan littafin ba kwata-kwata dan ina ne a ina ya rayu menene aƙidarsa kawai a kasuwa ya gan shi wata ma bangonsa ne ya burge shi kawai ya ɗauko ya sayo ya zo ya shiga ɗaki ya karanta ka san haka rawan kalla akwai wanda su ado suke da littafi ado ne littafin a ganshi a jere a ganshi a jeren nan wani sai ka ga har yake yi sai ya daidaita maktaba sai ya dan ɗauki hoto sai a sa a kan to shine kaga wannan in hmm. ko har ilimi ya zama irin wannan to ka kaga lamura sun tabarbare to duk waɗannan bala'i'ikan ga an ce ga wani ya tashi wata ƙungiya da shi da ɗalibansa ya ja su ya zo yana cewa sai an yi kaza sai an yi kaza kuma za ka samu wannan garin ko wannan kasar akwai malamai waɗanda shekarunsu sun lullunka nasa iliminsu da fahimtarsu da addini sun lullunka nasa sun daɗe a fagen ilimi suna gwagwarmaya amma shi yau ya zo ya ce wannan abin da suke kai ba su fahimci daidai ba shi ne ya fahimta abin da ya fahimta haka ya kamata a yi idan muka koma a baya far ƙungiyoyi da aka samu irin su eh, jahaniya irin su shi'a irin su ainihin wato eh, jabariya da sauransu mutazila mm. dukka baki daya an same su ne ta hanyar waɗannan abubuwa domin idan ka kalli tarihin mu'tazila mm. wasil bin ba mm. me asalin me matsalarsa matsalarsa ka game rashin bin fahimtar malamansa domin abinda malamai suke cewa na firak wal adiyan cewa wasil bin ba din nan yana cikin halkar hasan basari rahimahullahu ta'ala babban tabi'i alladhi tarabba fi baitin nubuwa a gidan manzon Allah aka rene shi amma aka zo aka kawo masa fatawa cewa me yake gani dangane da khawarin da suke kafara mutane wanda yayi kaza ya kafarta wanda ya aikata kaba'ira ya zama kafiri ya zama dan wuta khalidi na fiha ko kuma yana kaza mm. maimakon yayi hakuri ya ji me ya fahimtar malaminsa sa malaminsa mm. na farko dai zai kalli halin shi wannan mai yin fatawar wannan ka'ida ce da dukkanin mafuti yake binta sai ya kalli waye yi wannan fatawa mm. sannan yanayin da ake ciki a yanzu wanne hali ake ciki hali ne na fitowar kawarij sun fito suna abubuwa kaga inda malamin sai bari zai kalli wannan yanayin mm. na halin wannan mutane da ake ciki mm. sannan ana kallon yanayin ƙasa da ake ciki da yanayin mutane da gwargwadon iliminsu da gwargwadon fahimtarsu da addini duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da malaman usul suka ce malami mufti dole sai ya kalle su kafin ya yi fatawa ba haka kawai daga an rubuto ko an karanto ko an tambaye ka shi ke za ka ba da amsa ba sai ka yi dubu duk waɗannan jawanin ɗin gabaki ɗaya su wato akara makalla wani hanzari ba gudu ba kenan mm. shi kansa kenan ba ma kayi karatun ba wato akwai wani abu da ake so a samu daga wajen ka na tunani da kuma hangen nesa da kuma karanta su kansa al'umma wannan wajibi ne mm. wannan shine abin da ake nufi wanda za a samu ba iya mujarradin karatu da karanto a littafi shi mm. kadai zaka zo ka kujera ka rinka fatawa ba domin akwai abubuwan da dole sai ka yi an kalle su mm. in baka kalli waɗannan abubuwan ba kai fatawa to fa qad dalla wa'dan ka bata ka bata da mutane ka ji mutane a hadaka domin sai ka kalli su kuma muka kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka irin kai in mutum ya zo yi kaza sai ya kalli yanayin mutum me mutumin yake ciki me yayi masa wannan tambaya sai mutum ya ce maka an tambayi manzon Allah menene afdalul a'mal sai annabi ya ce masa as-salat as-salat fi waqtiha sai wani ya tambayi manzo sai ce musa birrul walidai kowa kenan ana kallon yanayinsa da kuma halin da ake ciki mm. ake bashi fatawa gwargwadon ne abin da ake ganin zai amfana da shi ko kuma shi ne abin da ya fi canta ya magana to haka na ko kasancewa wasu akwai fahimtar da suke yi tunda za su ga karatun sakandare an ce shekara biyar ne mm. ko shida in kai za a baka satifiket ka gama mm. in jami'a ce digiri shekara hudu ko shekara biyar ka gama to su ma suna ganin akara makallawo dan dai shekarun nan biyar an yi ana an an samu dan bulugul maram wasu haka zaka ji ana cewa na dan iya gwamnatin akam din nan sai ka ji yana ya iya ta to akana lawo ba shin ba ka ganin wai dan zaman da aka haka ya isa a fara ba da karatu ko kuma dama akwai dole zaman a neman mm. karatu kuma akwai wani lokaci mm. da ake so ɗalibi ya kai mm. kafin shi kansa ya fara ba da karatu ko kuma kawai dai in ka je ka dan yi abin da ka samu na wata shida kai ma za ka iya buɗe halkar ta hakika ko shakka babu hatta jami'at da kuma madaris na nizamiya su da karan kansu wato sun yarda da cewa ƙuri zamanin aliman ilimi wajibi ne kamar yadda ya tabbata cewa eh, in ilimi ne ake so a samu mai inganci to dole ne a bashi lokaci to hatta su kansu a tsare-tsare nasu idan kai mulahala da ka kalli cewa sun baiwa lokaci matuƙar muhimmanci cewa babu wani ɗalibi da za a fitar da shi daga sanawiya ta hafizin ƙura'an ka yi ko kuma dirasatin islamiyya ko mai ka yi a ce shi kenan wannan jami'a wannan secondary din da ta fitar da kai ta baka shaida a jiki ta rubuta cewa kai shehin malami ne ka je ka rinka fatawa ba inda aka taɓa rubuta wannan a duk kasashen musulunci ko guda ɗaya haka jami'o'i da suke fitarwa da ɗalibai suna cewa sayyid fulani cewa mustawani an yadda kai cewa malami ne kai amma abin da ake nufi da wannan ba ana nufin shi za ka iya zuwa ko ina kai fatawa ko ka ainihin karantar da komai da komai ba shi yasa zaka kalla ko a karan kansu yau idan aka ce yanzu ka fita daga jami'a karshe kenan ko to ba yadda za a yi jami'a ta mutu ce kuma za ta baka ka zo kai masters bil bahas za ta ce sai ka je ka samu wani experience na shekara biyar ko shekaru masu yawa ka kara mm. gogewa ka kara mm. karatu ka yi kaza mm. akwai wani malami yake ce mana a wani malamin su suna girmama shi suna ganin shi ne ƙololo a ilimi to sai ya zo nan ƙasar ya kawo nan ƙasar ziyara nan ƙasar ba dan nan ƙasar su ba ne ba da ya zo ziyara sai suke gabatar da shi a gurin malamai cewa wannan malamin mu ne shine kaza kaza a kasar mu yana karatu yana karantarwa mu ɗalibansa ne kaza kaza kaza hmm. yace wani malami yana zaune yana rubutu akan teburi sai yake cewa wace shekarar ya gama jami'a sai an yace ayo ai shekarar nan ya fito daga jami'a yace tun da ya da kansa ya ci gaba da rubutu bai sake magana ba bai sake kallon ba wato kanku ake ji kawai kan kawai ya san cewa hmm. ba magana ilimi bai ba karatu hmm. bai kai wani guri da za a ce har ai wannan maganganu a kansa ba hmm. so don haka ilimi yana da bukatar turi zamani hmm. ka yi haƙuri ka ainihin ja lokaci amma yanzu musifar da ake ciki malam za ka je ka tarar mutum ga malaminsa yana karantarwa amma shi yana ganin abin kunya ne ya zo ya zauna a wannan gurin karantarwar ya rinka sauraro yana ji da shauran mutane ga baki daya da haka zai tafiyarsa shi ya wuce wannan a ai riyadu salihin yake karantarwa ai mutane ake yi wa masallaci ya kana makala akwai wanda zaka ji ma yace ai shekara biyu tun da ta wuce na mun gama da ita mm. na manta cewa ilimi ka duk kullum idan ka zo ka ƙara saurara za ka sake samun fa'ida sannan kuma kasance kai kana gaban malamin wannan ga sun sauran mutane suna ƙara ji su suna ɗauka na farko kai kuma na biyun wane yana ƙara rina a kwakwalwarka da magabata yadda suke karatu mutum zai sa littafi a gurin wannan malamin ya koma gurin wani malamin ya sake saka shi wato ba ma sau ɗaya ba ma sau ɗaya ba sau biyu ba sau biyar ba akwai ɗaliban da muka game da su muna karatu a alƙad a jami'a hmm. ɗalibi zai ce maka ya yi wannan eh, maraƙi su'ud a gurin daktawa ne a gurin malam ne a halƙa kaza ya yi wajen sau biyar littafin usul ne la'alla shi dan murtaniya ne ma inda aka rubuta littafi hmm. ya ce tun a gida ya yi shi yanzu kuma ya zo a nan yana da ɗayi yanzu ya je a gurin malam wani an sauke an saka duk inda hmm. aka sa karatu zai je saurara ya je kuma sai ya samu karuwa sai ya hmm. samu fa'ida amma sai mutum ya ce a shi malam ai mun yi wannan littafin a gurin malam ko ni na sauke shi tun dadewa ko na je na karanta shi a ɗaki yau yau zan zauna kullum ana hadisai uku ni kawai zuwa ne na karance shi sati ɗaya na gama da shi kawai na ajiye shi na kare akwai wanda zaka ji ma makalla ya ce an tambaye shi wai a shi hadisin kwaya nawa ake ce ka ba ai ba karatu ake ba guda uku ake yi mu da muke zuwa a yi guda dubu da ɗari biyar lokaci ɗaya a abin ya san me karatu wannan illa yake wa kansa ba yabo yake wa kansa ba to a karama kallah hmm. shin a ka'idance ko in ce a shari'a shin akwai wasu adadin da wasu adadin littattafai ko kuma ce wani lokaci da aka ibo wa ɗalibi da za a ce yau wannan ɗalibin an yaye shi kai ma je ka da kanka ka je ka ɗauki duk littafin da kake so yanzu ka isa ka nuna mm. ka je yanzu gonar ta abun nan kawai a mm. fara girba eh. ka fara abun nan eh, babu wani nasi wanda zai ce maka ga wata ka'ida da aka yanke ta shekaru mm. ko ta adadin ilimi da za a ce za a kai shi sannan mutum ya fara fatawa almuhim abin da malamai suke kallo ko kuma suke fada idan magana fatawa ce ma za ka ga abu ne mai tsauri a gurin malamai domin yanzu kasashen nan na afirka sai ka ga duk wanda aka ce wani shi ne muftin wannan kasar to zai ce maka a'a shi dai yana yin iya bakin kokarinsa ne amma bai isa mufti ba domin a ka'ida da dokokin da malamai suka zo suka yi istilahi suka dan tsantsara za ka kafin a ce malami ya kai matakin ya cika wannan abubuwan ya fara fatawa to aiki ne mai matukar gaske yana ganin ba zai iya kaiwa ba so amma dai abin da malamai suke so ana buƙatar a ce mutum ya yi laushi ma'ana ya ɗan yi wani ƙoƙari ya dan samu wasu kawa'id ya yi ido a cikin fahimtar shari'ar musulunci kafin a ce zai fara karatu da kansa ko kuma zai fara ainihin karantarwa da mutane ya zama ya dan yi ido alal akalli mm. in eh, eh, littattafai in mazhaba ɗaya ya dauka a ce wannan mazhabar dan littattafan da ake jerawa na mazhabar wannan mm. a ce alal akalli ya nika su ya yi su yadda ya kamata a bakin maluma a gurin malamai ah. su malaman su yadda cewa ya fahimci wannan abu hmm. su malamai su ne suke fahimta cewa a eh, ɗalibi ya kai ya yi kaza hmm, ba shi a karan hmm. kansa ya naɗa kansa ya ce ya ware guri ya buɗe ya fara yi kaza za ka ga ko da ishara ma za ka ga wani lokacin malam yana ɗan nuna cewa malam kuje gun wane ya yi kaza ko kuma yau ba na nan wane ya yi kaza to a karama kalla akwai abin da wasa suke cewa yan birin birin mm. akwai abin da za ka ga kamar a ɓoye yake shin ba ka ganin misali wanda ya je karatu a cikin ɗaki ya zo yana koyarwa shi da abin nan duk ba ɗaya bane ko kuma akwai wani abu da za a bambance jama'a za su iya gano shi cewa wannan yan birin birin ya ɓuya ya je karatu mm. a cikin ɗaki wannan kuma karatu ya ko kuma duk abu ɗaya ne ba abu ɗaya bane ba kullum to ba abu ɗaya bane ba aka rama kallawo saboda lokaci za mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci saboda kayan magana da shi kansa malam inda ya sha ruwa ba na san abin nan to masu kallon mu da fatan za a dakace mu nan da ba da jima ba za mu dawo za mu je mu dan sharuwa kuma cikin ikon Allah za mu dawo cikin wannan shiri na fahimta fuska kuma dai kada ku manta muna tare da matasa wayanda su ma za ku ji me fahimtar su akan haka su ma suna karatu ne suna buya ne a cikin aiki su ta karatu ban sani ba ma ko akwai manya manyan malamai a cikin su amma dai duk daga baya za ku ji da fatan za a dakace mu a daidai wannan lokaci.